duk da kwarewar da ta doyin salami ke da shi a matsayin shugaban kwamitin ba da shawara kan tattalin arziki a najeriya masana daga wannan bangaren sun bayyana cewa akwai tarin kalubale da ke gaban wannan sabon nadin da aka yi masa duba da yadda a lokuta da dama ake samun rashin aiwatar da wasu tsare-tsare sakamakon kwaro da suke da juna a da ta, isa abdullahi na sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa da ke jami'ar kashire na jihar gombe akwai matsaloli na wani lokaci a yi wani policy wani lokaci kuma wani wani policy din ya zo ya rushe wani policy wanda yake kalubale ga shi wannan profesa doyin salami ya kamata a ce ya tsaya ya ga yadda za a yi a najeriya nan farashin abinci da kayan masarufi ya sauko saboda talakawan ƙasa su samu sauƙin rayuwa inda zai iya wannan a ɗan takaitaccen lokacin nan to da ya yi aiki mai kyau da kuma za a yaba mishi shi ma kansa shugaba muhammadu buhari zai ƙara mulkin sa da farin jininsa da dama yake da shi ya kuma koma gida lafiya in Allah ya da. To sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin wannan naɗin na zuwa ne a ƙwararren lokaci kamar yadda Usman Ma'aza ke cewa. Za a iya kiran shi ihu bayan hari kasancewar ƙasa da watanni goma sha bakwai kacal ya rage ma shugaba Buhari. Da ya yi hakan ba tun yau ba abun zai haifar maɗa mai ido amma ganin ƙurewar lokacin da kuma yadda shi kanshi tattalin arzikin ya jigata. su abu ne mai kamar wuya gurguwa da auren nesa a ce shi doyin salame ya yi wani abu na a zo a gani a wannan takaitaccen lokacin. Shi ma Abdulmunafi Usman ya yi ƙari da cewar. Shi shugaba Muhammadu Buhari har yau duk da gashi wata goma sha bakwai ya rage mashi ya sauka. Bai yi wannan tunanin ba na ganin cewa kila kahin ya ban mulki ya bar wani abu ko ya farfaɗo da abun da ya ruguje a baya. Aka ci gaba da haka za mu iya cewa to abun da muka zata gare shi bai samu ba kenan. Buhari ya yi ƙoƙari ya kafa tarihi na dawowa da wasu daga cikin masana'antunmu na cikin gida waɗanda suka ruguje. Kuma bashin da ake ciyowa ai yi kokari a dan dasa ma abun aya domin gaskiya abun zai kamar su masu tasowa ne ake ta cima bashin nan yaushe ne shugaba Muhammadu Buhari zai biya bashin wajen naira tiriliyan goma sha bakwai wanda ya ciyo yana tunanin cikin wata goma sha bakwai zai biya Masanin tattalin arzikin ƙasa da tayi shewa Aliyu ya ba da shawara ga gwamnatin shugaba Buhari da ma sabon mai bashi shawara kan tattalin arzikin ƙasa. banda shi ma mai ba da shawara za mu bashi shawara shine kasancewa na farko zai dubi kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya korafi tafiya kai sannan kuma idan wannan kasafin kuɗi aka ci gaba da sa'in sa tsakanin shugaba buhari da 'yan majalisa game da abubuwan da kasafin kuɗin ya kunsa to wannan zai fi haifar da a tarnaki ne ga tafiyan tattalin arzikin ƙasar kuma harajin da aka ƙoƙarin a ƙara domin a faɗaɗa kuɗaɗe waɗanda ake tunanin za a samu kuɗaɗen shiga daga cikin tattalin arzikin ƙasar da yake fama da hahon farashi to shi ma yana da nashi illan idan aka ɗora harajin da ya sa kan kamfanoni suka kasa biya ko kuma akan kokarin biyan su suka kara ma kayayyakin su farashi wanda zai shafi a jihun mutane kuma ya rage karfin mutane a kasuwa haka kuma shi wannan tallafi da za a janyi shi ma yana da kyau shi mai ba da shawara ya kalli abun a idon yanda za a samu ci gaba na al'umma gaba ɗaya ba ci gaba na ɓangaren tattalin arzikin ƙasa ba a halin yanzu dai nauyin lamuran tattalin arzikin ƙasa da kuma baiwa shugaban ƙasa shawara kan abubuwan da ke faruwa a duniya da kuma matakin da shugaban ya kamata ya ɗauka domin inganta tattalin arziki samar da ayyukan yi kawar da talauci da dai sauransu ya rataya a wuyan Dr. Doyin Salami abin jira a gani shine kamun ludayin shi a wannan sabon mukami Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya